Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa abida buhari auda tare da ni zahra aminu fage a kowace ranar talata shirin yau da gobe da tattaunawa ne aka al'amuran bata sallah a yau shida ga watan disamba na shekarar 2022 sabi magana ne akan bata masu bukata ta musamman da irin kalubalen da suke fuskanta musamman wajen samun bijin aure. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin tabu da yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato bada basu da kasa domin tattaunawa akan da batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba yi da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauna tattaunawar ba a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilin sashi asibiti ta ibrahim da baki da ta gayyato mana. Sai barka mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A zauren namu kamar da muka saba muna tattaunawa da matasa akan al'amuran da suka shafi rayuwa na yau da kullum. A yau a zauren namu muna tare ne da mutane na musamman waɗanda suke da al'amari na musamman da za mu tattauna a kai, waɗannan mutane kuwa su ne mutane masu bukata ta musamman wanda ake ce musu masu larurori kala-kala irin wanda Allah ya jarrabe su da shi an sani mai sauraro idan aka ce mutum yana da nakasa a ko ina ne yake in dai har musamman a kasashenmu na Afirka za ka ga yana samun garin su kalubale daga yan uwa abokan zama kai hatta fannin soyayya da kuma zamantakewar aure To a wannan filin namu muna tare ne da mata musamman waɗanda suke da irin waɗannan larurori ko kuma a ce wani baiwa da Allah ya musu na jarabawa domin mu ji yaya suke fuskantar rayuwa a yanda suke. Gasu da 'yan mata ne kyawawa masu hankali natsuwa da kuma ilimi. Washin yaya rayuwa yake musamman in ta ɓangaren soyayya ko kuma aure. A cikin zauren namu muna tare ne da Hawa Musa Abdullahi Maryam Abubakar da kuma Aisha Muhammad Baba. Sannan kuma a bangare guda mun samu Malam Awal Ahmad Ibrahim Goranyo wanda yake shi ma malami ne a bangaren koyon aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha na tarayya da ke Kaduna. Barkan ku da zuwa. Barka. To zan fara da awa inda abin ya shafa. a matsayin ki na cikakkiyar budurwa mai hankali da ilimi hakkin kai ga matakin kina da HND wato matakin da za a ce kina da babban takarda na jami'a yaya rayuwa take musamman na soyayya a bangaren ki um, gaskiya kamar yadda kika faɗi ne ce gaskiya eh, idan aka ce mutum yana da bukata ta musamman to tabbas akwai wasu canje-canje da wasu yanayi da yakan shiga haka na jarabawa na rayuwa wanda musamman ta fannin idan aka ce fannin aure aure soyayya aure da 'yan mata da samari haka tabbas ana samun irin wayannan kalubale a musamman a nawa gefen zan iya cewa na fuskanci irin wayannan kalubale kala-kala a kasancewan har yanzu dama ban riga na ya aure ba tunda wannan lalura ta same ni ne daga baya a cikin halin rayuwa to da sanda nake lafiya ta kalo zaki ga ina hulɗa da abokai da samari da komi lafiya lau mm. amma tunda aka ce miki na samu wannan jarabawa mm. ta bukata ta musamman na rashin gani akwai wani saurayi da nake tare da shi wallahi anta tunda aka ce mishi gani can ma a gadon asibiti da ya shigo eh, lokacin ma ina gani amma kwance nake kawai bana iya yi ma kaina komai kan da ya shigo ya ganni kwance a gadon asibiti nan sai ya rika duba agogo yana cewa akwai abin da yake so ya je yayi yanzu yanzu nan wato ba ma nuna tausayi a'a akwai abin da yake so ya je yayi bai so lokaci ya wuce wallahi anta tun da ya sa kafa ya fita a dakin asibitin nan har yanzu da nake miki magana ba mu ƙara haduwa da shi ba An gama wannan chapter kenan. An gama kawai daga baya na ji labarin ma an ce yayi aure. Na tabbata tunda ni ba gani nake yi ba. Hmm. Tabbas kila mun sha haduwa a wasu wurare amma tunda in ba magana yi ba ba zan gane muryar shi ba. Hmm. To bai ma yin magana kila. <laughs> Ya kauce. Balle ma in ce ma gashi ya kauce gaba daya. Wallahi anti kawai irin abin da muke fesin kenan muna fuskantar kalubale sosai kamar yanzu ni kin ga na kai matakin da ya kamata a ce yanzu haka ina da aure kila ma hadi 'ya'ya. to amma magana da nake miki an ce gaskiya ba a yanzu da nake magana ba gaskiya ba wani samari a ƙasa to mai sauraro kasancewa a rediyo muke magana nan inda zan lissafa maka kowace ce hawa'u da kuma irin dimbin basira da um, ilimi da Allah ya bata za ku yi mamakin a ce in ba dan saboda irin wa'annan abubuwan da muke fuskanta na ra'ayinmu da kuma tunaninmu akan masu bukata ta musamman ba zai yi wuya a ce ta na koke akan wannan bangare na soyayya ko kuma samun abokin zama to a bangare ɗaya ma muna da malama aisha muhammad baba ke ban sani ba ko allah ya sa kin yi gamo da katar kin samu mijin aure har da yayaye to kina da yaya har da yaya to amma kafin nan fa baki ki samu wani kalubale ba a matsayin ki na wacce take da bukata ta musamman wani samun mijin aure to a gaskiya alhamdulillah Ba maganar aure ba kalubale sai dai auren na farko ba a ji daɗin shi ba saboda an auri mijin bahago ne birkitacci to aka rabu aka yi na biyu amma na biyun alhamdulillah mutuwa ta raba mu To na farkon misali bayan da ya aure ki a matsayin ki na wadda take da larura ko in ce um, bukata ta musamman kasancewar ki zabiya wannan ne ya kawo matsalar auren naku ko kuwa a wani abu ne da ya jibanci ila halayen ki? A halayen shi dai. Halayen shi dai shi su ne. Ba nuna tausayawa misali in kin ce kila rana ba kya gani ya ce zauna sai ce dole sai kin yi aiki kila. To Allah ma ya hora ganin. In ba daga baya ma da girma ya zo sai da aka min aikin ido ba Allah ya hora gani da rainan 'ya'yan da ganin da komai Allah ya hora wannan karewa ma har karatu ina yi a yanzu dinnan ma zama na ni malaman makarantar arabiya ce har gobe da jibi ina koyarwa na koya ina kuma koyan ina koyarwa har gobe da jibi Ta matsayin ki na matar aure kuma kin kasance ma uwa ya kike fuskantar yadda mutane misali kin zo wucewa suna kallon ki ko kuma kila ki, sun samu um, su ma sun zama akwai wanda suke da zabi a cikin su duka 'ya'yana baƙaƙe ne to duka 'ya'yana so kenan dai ba wani fargaba da mutum ya kamata ma ya shiga don kasancewa ya auri wanda take da zabiya saboda kowa da irin halittarsa duka baƙaƙe ne daga na ɗayan har na biyun duk ‘ya'yana baƙaƙe ne su ma dukansu kuma ‘ya'yansu baƙaƙe ne To ai abin na Allah ne, mutane ƙin Allah suke suke cikashe mutane, ba su san cewa shi halitta na Allah ba ne, kuma baiwa na Allah ne. Yanzu wa'annan ga su, su sun yi ilimin Allah ya saka ma iyayensu da alheri, Allah Ubangiji ya biya su. Mm-hmm. To mu ma da muka ɗan taɓa, mun gode ma Allah mun gode ma iyayenmu Ga shi yanzu mu da kanmu. Hatta ma a mijin ma na bayan ya ma yi min ɗawainiyar karatu inda ana neman kuɗin ta jikin shi kuɗi ke fitowa. Wato ya, aminta da ke kuma ya tallafa miki. Ƙwarai, ya, tallafa min don idan na zo ina magana ga kuɗi kaza za a biya. Yana taimaka min da haka. To, amma gaskiya mutane da yawa, a mu ɗin ma irinmu ba su san cewa abin na Allah ba ne. Sai a dinga kallon ka da wani abu, da mu gani ma ake mu irin fatanmu da an taɓa jini ne ke fita. Haka ake gani da an taɓa ka, to don lokacin ina da ƙuruciya. Yanzu ne na zama lafiyayya, ina da ƙuruciya duk wanda ya zunguro ne don ya taɓa ni sai ya ji ni. Gaskiya. <laughs> Wato sai da suka mai da ke mafaɗaciya kenan. Eh ana gani ai ni ba ni da ƙarfi. Ana ganin. Suna ganin ki wata mahalitta daban nan. Yawwa, to ko haihuwa da na zo yi, kakata tana ta tunani wai yaya A'iza ta haihu, ta yi wanka. Tana ta tunani, tana ta tunani, aka ce mata ai ana yi. To da na haihu, mahaifiyata ita ta zaga da yake masu mutanen da masu kara ne. Ta zaga ɗan lungu ne sai ta tsaya, ta ga na zauna na ce ai abin nan bai kashe kowa ba bare ni ma ya kashe ni aka yayyafa min ruwan ko motsi ban yi ba aka wawatsa min tsohuwar ta ce kash namijin duniya alai miki albarka mama na da ta ga haka sai ta juya ba ta ƙara waiwayo mu ba hmm. kakata da aka yi wankan na shiga ta ce Allah mun gode maka ta ce Allah kai ne da su ma kansu suna da tsoro na cewa kila abubuwan da mata ma suke iya yi ke kina da nakasan da ba za ki iya yi ba a tunanin su haka take gani ruwan mm. zafi ba zai taba jiki eh saboda ana tunanin fatar ke kila kwara ɗaya ce eh, saboda farin ki eh to yanzu nan ma maganan da nake miki na yi hadari wajen wata biyu nan ne ke damuna amma duk mikin cikin ikon Allah mikokin kin ga kafa na dinki mm. duka nan ɗinki, mm. hannaye na ɗinki. kunne ɗinki wuya ɗinki amma kuma wallahi a hankali a hankali gashi yana warkewa. Kamar yadda na kowanne ɗan adam yake iya warkewa. Sosai ma kuwa ma jikin ma fi na ɗan adam. Akwai akwai wani matsala da kukan samu misali idan miji ya karɓe ka dangin miji ba. Ba sa yi muku wani irin kallo? To ni a ɓangaren nan alhamdulillah. Wallahi. Ko a mijin farko? Duka. Daga iyayen shi har 'yan uwan shi. Kai dai ka tafi da hali mai kyau. inda Allah ya hore maka miji ya zamanto kana da halaye na kwarai don ko ko baka da na ƙasa in baka da halaye na kwarai abin kyama ne kai hmm. ko ba gaskiya ba Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To, bari in koma wurin wayan kin ji abin da abokan tattaunawar ki suka yi magana akan yadda suka fuskanci kalubale ko inda suka fuskanta ki a matsayin ki na ya budurwa ne ilimi yanzu samarin ki nawa. To alhamdulillah gaskiya ina da samari alhamdulillah dan ba zan ci ban da samari ba gaskiya. Hmm, to akwai wanda ya fito ya ce shi in ba ke ba sai rijiya? Gaskiya akwai su su amma gaskiya ina fuskantar kalubale da dama wannan auratayya. Yadda da ni na bar wa Allah komai na san cewa Ubangiji shi ke yin komai da asan da Allah ya tsara zan yi babu wanda ya isa ya hana a doron gasa. su akwai wanda ma mun yi soyayya da shi tun lokacin tun bani da wayo ina ga tun ina ina ss1 secondary school shi yana jami'a lokacin su har sai da ta kai matakin da ya gama jami'a yana aji biyu ya zo ya gama ya tafi bautan ƙasa ya zo ya samu aiki to bayan ya gama karatu haka sai irin tunda mun daɗe da shi sai iyaye na haka suka nuna suna son ya fito da a yi maganar aure na da shi sai yake gaya min cewa wannan lokacin wai iyayen shi sun ce wai ba zai aure ni ba wai saboda bai da aiki kuma da me zai rike ni da me zai ciyar da ni hmm. wanda bai yi la'akari da ciwon ba komai na Allah ne Allah zai iya ta sanadiya na Allah zai iya ba shi aikin da bai taba tunani ba a rayuwa. To amma kina tunaki tunanin kina ganin shine wannan kowa dai kawai ya dai bada wani abu ne don ya kauce. To baki ma san wani abu ba. daga baya ya zo ya yi aure bayan ya yi aure ya zo ma ya yi kuɗi da sauransu so ya ƙara dawowa akan yana son zai aure ne ni kuma kin san akwai jaraba na ubangiji zaki da ba wai dan ki da samari ba amma kina son ki auri mutum mm. ehen so sai na ji ina son aure shi saboda tun farko na riga ya riga kwanta ma a raina sai na nuna ina son aure shi to daga nan daga nan akwai abubuwan ma da suka zo suka dinga faruwa daga tsakani kawai sai na zo sai na yanke shara na yaudara na yake hmm. yi ba aure na zai yi ba shi yasa kawai sai na fita harkan shi idan da za a baki za a ce miki tunanin wa'in irin abubuwa ne ke tunanin ya kore shi halin da ke ciki yana daga cikin abubuwan da zaki iya sawa a matsayin shi gaskiya zan iya cewa ina gani na kasana ne yasa ya kasa aure na saboda inda a ce alal misali lafiya na kalau ina tafiya kamar yadda kowace mace take tafiya gaskiya babu yadda za a iya guje ni saboda gaskiya alhamdulillah duk inda ya mace take gaskiya na kai na kawo to alhamdulillah kawai kafa ne na rasa a rayuwa kuma ina gode ma Allah a haka ya kamata a ce kin gani ina kin ga ina da ilimi alhamdulillah kuma ina da hankali kuma na samu talbiya da sauransu to ni dai kawai ina tunanin saboda ya ga ban da kafa ne kawai shi yasa ya guje ni amma inda ina da kafa zai guje ni kuma na lura akan haka duk yawanci wanda suke zuwa wurin ka gaskiya ba kowa ne yake zuwa dan Allah yawancinsu su suna zuwa ne kawai wasu don su lalata maka rayuwa da sauransu to in suka zo suka ga ba su samu abin da suke so su samu ba yawancin su ma haka sun daina zuwa wurin ka kuma sun daina kiran ka ma ko a waya ko da ma kai ka kira su ma ba za su ɗaukan maka kira ba mal awal ka ji abin da yan matan nan suke fuskanta musamman a cikin wannan al'umma tamu wanda ana aka haife su cikin su babu wanda ya nemi shi wannan larura ya siya ko ya roƙa Allah ne ya ɗora masa saboda yana ganin cewa zai iya ɗauka mm. to amma kuma ba sa samun tallafi daga wuraren mu ku ne maza don ku ne manema auren mm. kai a matsayin ka na wanda yake lafiyayye kuma ku ne dama wani lokaci kuke za ku je ku nemi ko kuma ku hana a nema me kake ya gawo dalilan da yake sawa daga bangaren shi mijin wato maneman auren ko kuma Ah, ita macen da za ta auri shi mai nakasa saboda nakasan ba a mata kawai ya tsaya ba amma za su ma suna samu za ga namiji ya kai har namiji ya kai shekaru da ya wuce a ce ma yana ya aji iyali ya kamata a ce yana renon 'ya'ya ne amma saboda yana da nakasa sai ga ya samu wannan ah, tawayar baya da iyali a gida wanda duk ya samu yi aure sai ga har a labarai ake sawa kamar yayi wani abin a zo a gani na zuwa duniyar wata har a jaridu da sauransu abin yakan kawo wani tunani me kuke dauka me me dalilan da yasa kuke juya musu baya yato eh eh, abubuwa da yawa suna nan amma mafi yawanci al'amuran da suke faruwa a abubuwan da suka shafi al'ada ne ba abin da ya shafi kusan addini ba hmm. saboda addini ai bai bambanta mutane ba duk wanda yake da nakasa ba wai Allah ya yi shi ya ware shi gefe guda ne ba ko kuma ya sa shi a cikin wani jinsi ko wasu bayi na daban. Hmm. Akwai abubuwa da yawa waɗanda idan muka ɗauka a ɓangaren aure masu bukata ta musamman nan Wani yakan ga cewar kamar in ya aura mace wadda take da eh, matsalar ƙafa ko matsalar tafiya sai su ga cewar ai akwai abubuwa da yawa ba za ta iya ba yanzu ka ɗauka kamar masu eh, farin fata ɗinnan albino da ake ce masa mm, biya to za ki ga a irin bangaren rayuwarsu su kuma ana kallon cewa duk wanda ya aure su su ma sai ya haifa yaro irin shi eh, a wasu ko kuma ma duk yaran shi masu sun zama haka mm. sannan kamar yadda ita ta yi bayani eh, wadda take da irin wannan ana gani kamar idan aka taba fatar su fatar kawai jini ne zai barki mm. ko kuma a iya cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda ba za su iya ba ko a hanya da rana idan wai suka fita mm. ba sa iya gane hanyar gida to amma kin ga yanzu a zahiri da ta zo ita ga bayanin da ta yi aure ta yi aure sannan ta haifa yara kuma waɗanda ba su da waɗannan irin wannan eh, wato launin fatan. Mala awal ya yi bayani akan yadda halin da kuke ciki da kuma abubuwan da yake ganin mutane suke hange na kasancewar kuma sun na kasa. Hawa bayan ga cewa kin yi ilimi ma. Uh, kuma kin ki gashi kina da kin fara ma rayuwar ku ke kamar yadda kowace mace take kafin Allah ya jarabe ki da da irin wannan larura da ke fama da ita bayan nan ya rayuwa take kin ci gaba da rayuwa ba tare da wani matsala ba ko a kina nan kin makale a soyayya wanda ya tsere wata kan tabbas haka ne anti a bayan da na tsinci kaina a cikin wannan sabuwar rayuwa da nake ciki wala anti na koma na kwantar da hankali na ni ma na ɗauki kaina daidai da sauran mutane lafiyayyu shine har na koma ma na shiga makaranta na karatu bayan da na karatun har zuwa matakin HND nai na gama kuma na koma na koyi sana'o'i na hannu na mm. koma ina yi mm. yanzu haka anti in kika ganna a cikin gida ina yawo ba za ki ce ma ina da dalura ba sai an gaya miki wato kin sa zuciyarki cewa ke ba na kasa ke ba kasawa ba ce a tabbas na kasa ba kasawa ba ce so anti bayan da nayi wannan abubuwa duka na zo na karatu da sannan na karatu a ajin da na karatu ina gani kadai ce mai da lura ido a cikin su tiyata ne guda makai karatu a cikin shi amma ni kadai ne mai da lura ido kuma haka ne karatu na na gama har na zo na dan soma yin wasu aikin a jarida haka a gidan rediyo to a cikin yanayin wannan aikin da nake yi programs ɗin da nake gabatarwa sai aka sai na ci karo da wani shi kuma wanda shi lafiyayye ne shi kuma sai ya ji muryata a rediyo ina program sai ya ji ai muryata ta yi mishi sai ce ai a nemo mai lamba ta a nemo mishi ne shi so na yake har ya bugo min waya da komi ya fada soyayya da murya wallahi yace so na yake aure na ma zai yi mm. amma anti ina gaya miki tun da ya zo gidanmu ya zo ya gani ya ga cewa ina da nakasa tunda ya juya baya waya na sai ya saka ta a irin wannan abin da ake ce ma blacklist eh. an shafe ki daga layi masu <laughs> tabbas kuma an ba wai a haka din tabbas ina da wa'inda suka zo su ce suna so na din amma yawanci ni kaina na ba da hankali na ga wa'inda suke da bukata ta musamman din irin ta saboda na fi ganin cewa su ne suka fi rikewa da gaskiya akan lafiyayyu. To kin taba samun saurayi daga cikin masu bukata ta musamman din? Tabbas ina da samari a cikin masu bukata ta musamman yanzu haka ma akwai wanda muke tare da shi. Hmm. To ya misali a gida za a iya yadda ke da bukata ta musamman shi ma da bukata ta musamman. <laughs> a ta tabbas a gida na kai har ma maganan mata dan fara nisa tun da har ya zo ya kai gai da iyayena kuma iyayena sun anshe shi sun ce ba komi mama shi ita ma da ta ji cewa ga ni ga lalura ta to da ni da shi din duk kusan laluran mu iri ɗaya ne mm. amma kuma ita mama shi murna take tana jin daɗi tana so ma a karshe dai danta zai samu mata eh. wanda kila misali shi kuma ya dade yana neman kila masu idanuwan su kuma suna nuna cewa ba za su iya anti <laughs> yanzu haka yadda nake miki magana mm. shi ma yana da yan mata da suke son shi lafiyayyu mm. amma shi ma kuma bai mai da hankalin shi a kansu mm. ni ma ina da samarin masu lafiya amma ni ma kaina bana mai da hankali na akan saboda an ce in ji bahaushe ce an sha kikin warke tabbas Kan ki zo ki sake jiki <laughs> a kuma gidan jiya To yanzu menene fatan ku idan da za a ce yau gashi na an ba ku dama ku faɗi fatan ku ga yadda kuke son al'umma su kalle ku da kuma ba ku goyon baya kuma da kuma tallafa muku wani cewa kun samu abokan rayuwa kuma kamar kowa. Idan aka ce an ba mu dama yau, iso nake al'umma su kalle ni kamar kowa su daina bambanta ni da wani. Saboda da ni da wancan ɗan ai duk ɗaya ne, musamman ta fannin dangi. kila fannin dangi ko na matan ko na mazan su daina kallon mu cewa wani lalura ne ko nauyi za mu dora mutum don ya aure mu saboda duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi kuma sannan ta wannan lalura baka san gobe ba in ka san farkon ka baka san karshen ka ba bayan mm. kina da abin cewa game da fatan ke ga al'umma muna bukatan abokan rayuwa amma mostly yan uwa haka ko abokanan samari haka zaka ga idan kaman ka samu saurayi haka kuna tare da shi shi yana da ra'ayi a kanka sai ki mm. ji yan uwan shi haka ko iyayen shi ko mm. abokanan shi irin suna ce a'a kai me za ka yi da wanci wanci ai tana da lalura kai a haka za ka aure ta mm. wanda bai kamata su dinga faɗin haka ba tun dai wannan laluran bai wuce kan kowa ba to ya kamata a ce suna tunani akan haka gaskiya mai a wani kira za ka ga jama'a mafi yawanci mutanen mu ya kamata su gane mu runguma yan uwan mu kuma taimaka musu malamai su ma ya kamata su dauki wannan bangaren su dinga yin nasiya sannan kuma iyaye su ma idan wani ya gani yana so kada su shiga su yi katsalandan kamata ya yi su iya nuna cewar ya kamata a yi hakan su karfafa ba wani abu bane ba saboda in ka yi hakan ka taimaka ne Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun sami kiran mu na farko da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Kuna magana da arma ya baka aikin yaro. Dan ga kwarar mu da Zamfara. To muna jin ka yau dai ka ji maudu'in namu ne muna tattaunawa akan irin kalubalen da mata waɗanda suke da buƙatu na musamman kamar wata nakasa haka yadda suke uh, samun kalubale musamman idan suna so su aure. Alhamdulillah ana ganin gaskiya mata suna fuskantar wannan matsala kwarai da gaske hmm. ah, musamman ba maza ɗaya ba har da ba maza ɗaya ba har da maza Ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka? To, da ga matsalar na ne a ganin yanzu rage. To, muna jin ka. Za shi ga cewa idan an ga mutum ko da shayen kawa ko kuma da ya hannu za ga cewa gaskiya wasu ba su kulawa da su. a musamman za ga cewa za ga cewa wani a wasu suna kula kwarai gaske amma za ga idan mutum bai da kuɗi kuma yana haka halin talaka ko ya yi ga mutum ko mai kyau ne kuma mace ko mai kyauta idan tana da matsalar da kasa za ga cewa an zo wasu suna cewa ba son ta gaskiya amma muna kira ga mutane ya kamata su kula duk kare Allah ya mu ko mutum bai san wanda zai hawa ba mm. ah, da fatan ku tashi lafiya daga alma ya baka aikin yaro ko mu mu da zan fa ina godiya to mun gode da wannan kira naka to kiran mu na gaba da wa muke magana Ahmad kuta. Muna jin ka Malam Muhammad Sule yau da ya kaji maudu'in namu me za ka kara a kai. Eh to gaskiya al'amarin da ban sai kuma bai kamata nan ba saboda duka mai ne kuma jarabtan su yana iya hawan kowa saboda haka a dinga gaskanta al'amari da su fi sabilillahi in kana son ta kana son ta ba ka son ta kuma shikenan sai ka nuna mutuwa ba ka son amma irin a zo a yaudare su nan gaskiya fi sabilillahi ana ana cin amanar su kuma abun zunubi ne kuma gaskiya zai wuya su samu yafiya amma na gode tunda su sun yadda cewa duk abin da zai same su dai haka Allah ya so to kuma Allah ya kara musu imani alhamdulillah na gode kwarai da gaske to mun gode da wannan kira naka da ga kiran mu na gaba mun samu da wa muke magana Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Barkan ku da aiki. yawa barka dai. na Ashiru To muna jin ka a shiru yau dai eh, me za ka ce akan maudu'in namu na yau daga ina kuma? Eh, lallai na ji abin da ake tattauna gaskiya bai kamata ba a ce in mutum ya samu matsala na kasa ko kuna tare ko ba ku tare a ce ka juya mai baya gaskiya haka bai dace ba mm. eh, da fatan dai za a gyara To mun gode da wannan kira naka a shiru muna godiya. To da wa muke magana? Muna magana da Abubakar Abdulsalam a siyan kafin masoya. Muna jin ka Malam Abubakar. Muna jin ka Abubakar. Wato na shi a game da wannan mata masu nan kasan musamman. Mm. Ina jawo hankalin uwa na maza da kuma mata ɗin su ma masu nakasa ta musamman da in Allah ya tsoke ka da masoyi wanda suke soyayya duk da ƙarƙarta da kanta ta nuna ita wata abaci shi ma kuma da ke son ta ɗin kare nuna shi wani Allah ne Allah ne kama Allah sai ya ya bar shi lafiya ita ita ba zaɓa ta wani sama ba Allah bai kita ba yana son ta ya tura mata nakasa don jarrabawa saboda haka ina kira da mu mutane masu lafiya in har ka nuna kana son da ka tafiya to ka dura da tsakanin ka Allah zaka aure aure ibada ne aure ibada ce saboda haka ina taimako ina ina roƙon Allah ina roƙon jama'a Allah ta taimake mu ya horiya mu kuma ina musu addu'a ta alheri Abubakar Abdulsalam a kuyan ka cikin masoya da local government board state To mun gode da wannan kira naka Abubakar Abdulsalam. Masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.